فباي الاء ربكما تكذبان To waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijinku masu yawa kuke ƙaretawa ya ku taron mutane da aljannu